This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ne ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a mu na la'asar sannan kuma ɗaya ga watan Disamba shekara ta 2015 tare nake da Sarfilo Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu haka za mu fara da jin labaran duniya amma fa kaninsu Sarfilo. tsohon firaministan kasar burkina faso mike christian kabore shine lashe zaben shugaban kasa ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta ƙasa da ƙasa transparency international ta ƙiyasta kimanin mutanen nahiyar afirka miliyan 75 suka kasance cikin cin hanci da shawa a wannan shekara mako guda kenan bayan da ƙasar turkiya ta kakkaɓo jirgin yaƙin rashin mai samfurt wanda ya haddasa zaman ɗaɗɗar tsakanin ƙasashen biyu to za mu ji a cikin cikakkun labaran an jima kaɗan hukumar kwastam ta cafke kayan fasa na kimanin naira miliyan 100 a yammacin najeriya a wannan dan zango da muka yi mun samu kimanin buhu dubu goma da guda ashirin da tara wanda kuɗinsu ya kai naira miliyan sittin da biyar da dubu ɗari ɗaya da tamanin da takwas da naira ɗari biyar. to a nijar kuma 'yan boko haram ne suka kai hari suka yau wasu gidaje. jiya da dare suka kawo hari sun kone gidajen mu da ni da kai na ba an kone dakina sun kashe yanzu mutum biyar an kone gidaje haka kuma za ku ji cewa an kama samba da suki wanda tsohon mashawarcin shugaban kasar najeriya ne a lokacin mulkin goodluck jonathan amma duk sai bayan an sha cikakkun labaran duniya akwai shirin ma noma tushen arziki na halima jumrau jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tsohon firaministan ƙasar burkina faso mike christian kabore shine ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda hakan ya ba shi damar zama shugaban ƙasar da ke afirka ta yamma a karan farko cikin shekaru masu yawan gaske jami'an hukumar zaɓe sun faɗa a daren jiya litinin cewa kabore wanda yake a zamanin mulkin blaise compaore kafin sarba gari shi ne ya samu nasarar zaben shugaban kasar a karo na farko da kashi 53 cikin 100 a lokacin da yake magana bayan da aka fitar da sakamakon kabori ya yi alkawarin fara aiki cikin gaggawa cikin wani rahoton bidiyo da wani gidan talabijin ya nuna an ga magoya bayan kabori kan tituna na murnar inda suke daga tuta tare da danna odar motocinsu sakamakon zaben ya nuna abokin takararsa wanda yake biye da shi zephyrin jabure ya samu kashi 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kamfanin dillancin labarai na faransa a cikin rahoton da ya turo daga wagadugu ya ce dabere ya yi tattaki zuwa hedikwatar kabore inda ya taya shi murna mutane miliyan biyar ne suka yi rijista domin zaben ɗaya daga cikin 'yan takara goma sha hudu da suke nema su shugabanci ƙasar da farko an ayyana zaben cikin watan oktoba bana amma aka jinkirta shi a wani ɗan na wani ɗan lokaci saboda juyin mulkin da bai samu nasara ba tun bayan samun 'yancin kan ƙasar a 1960 mahukunta ƙasar sun kai ga shugabancin ne ta wajen amfani da ƙarfi Ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta ƙiyasta kimanin mutanen nahiyar Afirka miliyan 75 suka kasance cikin cin hanci da rashawa a shekarar da ta gabata. a wani rahoto da yake cewa yawancin 'yan afirka sun yi imani cin hanci da rashawa na ƙara kazancewa. masu bincike sun yi tambaya ga mutane sama da dubu arba'in da uku da ke nahiyar afirka kan sanin su da kuma abin da suka sani game da cin hanci da rashawa kashi hamsin da uku daga cikin ɗari na mutanen sun ce sun yi imani cewa cin hanci da rashawa yana ƙara karuwa a ƙasashen da suke ciki musamman a watanni goma sha biyu da suka shuɗe yawancin shugabannin afirka sun yi kamfe ne da daukar alkawura na shawo kan hanci da rashawa matsalar da ta'addabi mutane amma da alamu har yanzu matsalar na ƙara yawaita a nahiyar ta afirka da yawa mutanen da aka yi wa wannan bincike wanda aka yi samfari da su sun fito ne daga ƙasashen afirka goma sha takwas kuma sun ce gwamnatoci ba sa taɓuka komai ko kuma wani abin kirki game da maganar cin hanci da rashawa musamman ma da yawa ga jami'an kotu da kuma hukumar 'yan sanda. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mako ɗaya bayan da ƙasar turkiya ta kakkaɓo jirgin rasha mai samfurin jet wanda ya haddasa zaman ɗaɗɗar tsakanin ƙasashen biyu shugaban ƙasar amurka barack obama ya yi kira ga ƙasashen biyu da su kwantar da rikicin da ke tsakanin su fuskanci yadda za a kawar da rikicin ƙasar siriya shugaba obama ya ce baki mu muna da abokiyar gaba wadda take kungiyar isil kuma ina son na tabbatar da cewa mun mayar da hankali kan barazanarta har ilawa ina mai son ganin mun mayar da hankali kan yadda za mu kawo daidaituwa ta hanyar siyasa a siriya a yau talata dai shugaba obama ya yi magana da shugaban tarki recep tayyip erdogan a taron kolin da ake na majalisar ɗinkin duniya wannan ganawa dai ta zo ne mako guda bayan da ƙasar turkiya ta kakkaɓo jirgin yaƙin rasha samfurin jet wanda ta ce jirgin ya shiga sararin samaniyarta ita dai ƙasar rasha ta nace kan cewa jirgin bai shiga sararin samaniyar turkiya ba da kafa takunkumin tattalin arziki ga turkiya obama a birnin paris ya ta goyon baya ga ƙawayen amurka A yau talata ne hukumar lafiya ta duniya WHO ke hidimar ranar tunawa da kulawa da masu fama da cutar kanjamau mai kare garkuwar jiki wato AIDS ta hanyar jaddada muhimmancin samar da magunguna ga mutanen da suke dauke da kwayar wannan cuta ta HIV. Hukumar kula da lafiyar ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan goma sha shida daga jimillar mutane miliyan talatin da bakwai masu kwayar cutar HIV suke fama da haɗakar wanda suke fama da ita suke haɗakar shan magungunan cutar kuma ta ce amfani da waɗannan magunguna ita ce hanyar da za a iya yakar masifar a duniya hukumar ta ba da misalin rahotannin da ke nuna cewa mutanen da suka yi saurin soma shan magungunan jim kaɗan bayan da suka kamu da ƙwayar cutar ba lalle ba ne su shafa wa sauran jama'a cutar tasu kan haka ne hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin Duniya ke ƙarfafawa mutane gwiwa da su je a duba lafiyarsu domin a san matsayinsu ta kuma yadda in sun san matsayinsu za su fara shan magunguna ko kuma kulawa da kansu da wuri hukumar ta ce wannan kulawa kan iya kare mutuwar mutane miliyan 21 a dalilin cutar aids kuma ta hana wasu miliyan 28 kamuwa da cutar daga yanzu zuwa shekarar 2030 idan allah ya kai mu. kun fasha labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Hukumar kwastam ta Najeriya ta cafke wasu kayan fasakori na kimanin naira miliyan 100 a yammacin Najeriya wakilinmu baban gida Jibrin daga Legas ya aiko mana da wannan. wannan kame dai kamar yadda Kontrola mai kula da shiya ta daya na hukumar alhaji sani madugu ya bayyana a hira da yi da manema labarai a nan lagos ya ce matakin ya biyo bayan rahotanni ne da hukumar ta kwastan ke samu daga 'yan ƙasa na gari da ke tsegunta mata abubuwan da ke kaiwa da komowa a kan iyakokin najeriya to kowane irin kayayyaki ne hukumar ta kwastan ta kama ga dai alhaji sani madugu kayayyakin da gwamnatin tarayya ta hana ta ce kar a shigo da su ƙasan nan waɗanda an haramta kawo su kayayyaki kamar su kaji da suka aka sa su a gidan kankara suka kankare kayayyaki irin su tale-tale mai kankara duk waɗannan kayayyaki su an hana shigo da su da kuma miyagun ƙwayoyi duk da muna da ma'aikata mai kula da ƙwayoyi da sauransu mun samu nasarori masu yawa a cikin wayannan 'yan kwanaki mun samu shinkafa wanda gwamnati bata hana kawo da ita ba ba hana kawo shinkafa ba amma mutane sun tafi gefe suna ta kokarin sai sun shigo da ita ba tare da sun biya harajin gwamnati ba a wannan dan zango da muka yi mun samu kimanin buhu dubu goma da guda ashirin da tara wanda kudinsu ya kai naira miliyan sittin da biyar da dubu ɗari ɗaya da tamanin da takwas da naira ɗari biyar idan aka kammala biya musu haraji bayan nan mun samu kaji kankararru waɗanda an sa su a cikin na'urar sanyi sun kankare mun same su masu ɗumbin yawa wannan a yau ɗin nan ne ma muka ƙona waɗansu domin ba su da kyau da ci ga ɗan adam bayan wannan mun lallaɓa mun kama wasu motoci manya-manya wato motoci waɗanda sai wane da wane mun kame su ƙwaya biyu ne motocin amma darajar kuɗinsu ya kai naira miliyan 94 bayan nan mun kama sabulun wanka da na wanki wanda aka tsallako da su ba tare da an biya musu haraji ba na naira da arba'in 48 an tsallako da sukari mun kwace wannan siga mun ajiye shi a ma'ajiyar kwastan kafin gwamnatin tarayya ta yanke hukuncin mai za a yi da shi na kimanin naira 854 idan ka haɗa wa'annan kaya jimlatur jimlar su gaba ɗaya kayan nan ya kai na naira miliyan 187 da dubu ɗari da uku da naira ɗari bakwai hukumar ta kwastan da ta tabbatar da cewa tana gudanar da ayyukanta tare da sauran jami'an hukumar tsaro da ƙasa da ke sa ido a kan iyakokin najeriya to koya batun shirin nan na asusun bai ɗaya da sabuwar gwamnatin najeriya ta bullo da shi ya shafi ayyukan hukumar ga dai alhaji sani madugu a kowace rana ma'aikatar mu ta samu kuɗi tun kafin wannan doka ta gwamnati ta yanzu wacce aka bayar cewa a dinga zuba kuɗaɗen gwamnati a asusun gwamnatin tarayya mu dama shekaru da yawa da suka wuce wanda duk zai biya kuɗin ɗan kasuwa biya yake yi a bankuna bankuna kuma a wannan a cikin mint dakika ɗaya ko biyu kuɗin sun shiga sun shiga asusun gwamnatin tarayya bankin da ake kira central bank hukumar ta kwastan yana ɗaya daga cikin manyan hukumomin tarayyar najeriya da sabuwar gwamnatin muhammadu buhari ta sa ido a kai na ganin ta ƙara samun kuɗaɗen shiga a yadda rahotanni ke tabbatar da cewa hukumar ta kwastam ita ce ta biyu wajen sawowa najeriya kudaden shiga bayan bangaren man fetur baban Jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya. To a gaida baban gida sai kuma mu tafi jamhuriyar niger inda za mu ji cewa 'yan Boko Haram ne suka kai hari har suka kone wasu gidaje wasu kuma suka rasa ransu ma. Maharan sun iso garin na gamgara a cikin dare inda suka cinna wa garin wuta. ga dai magajin garin boso alhaji bako da karin bayani a yayin da suka isa wajen yanzu yanzu ma muna ciki gamgara mutum bakwai suka mutu kuma motoki wannan goma sha daya ne aka kone a'a wannan yanzu dai ba mu yi bayan investigation sa wannan tun da shi for abin ga kin shato kin da an yi da don aje shato babu ruwa a garin

sha da dare misali karfe goma sha da ne. yan ta'addan nan suka dawo suka mamaye garin suka fara mai mara wasa manyan bindigogi suka dawo manyan bindigogi suka dawo yanayi abu ba kyau ya yi sosai fa an kone gidaje gidaje kan ba za a ce ga abin da aka kone ba sai dai illa Allah ya sani da hukumomi da suka yi suna. Jiya da dare suka kawo hari sun kone gidaje da bada ni da kai na ba an kone dakila sun kashe yanzu mutum biyar an kone gidaje an kwane an kone mota kuma duk wata ba zai fi kama da ashiri gida na mafakin rijiya ne a rijiya ma an zuba an zuba wani abu cikin rijiya mai muna ganin kumba rijiya da muke sha ruwa ma kumba muke gani gidaje kai zai kai sama da dari mota zai zai kai sama da dari ga ni da kai nan rigana kawai gare ni na jiki na da biya na kona da jiki ne gare ni an kone gaba da kamar yadda magajin garin na boso ya shaida sun lalata cibiyar ruwan garin ana kuma bincike kan rijiyoyin garin biyu bayan wasu 'yan garin da suka ce ruwan yana kumfa Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar niger. To daga Nijar din sai mu tsallaka mu sake dawowa cikin Najeriya inda zamu ji cewa an kama kanar samba da suki mai ritaya kuma tsohon mashawarcin shugaban kasar Najeriya a lokacin Goodluck Jonathan akan harkokin tsaro. Na ji ta bakin lauyansa barista Ahmed Raji inda na fara tambayarsa. Ta barista Ahmed Raj barka dai. Barka dai sannu. Eh yawa me ya faru an ce an kama Samba da Suki. Mm. Abin da ke faruwa shine wasu sun kira ni suka ce an kama shi Samba da Suki ba tare da ma takardar izini ba. Uh, warrant. They mm. didn't provide any, and they said that the, mm. the director general wanted to see him, and they, they whisked him away. Okay, kana nufin uh, an kama shi ba izini? Without warrant? E Eh, gaskiya ne an kama shi ba izini haka ne. Ok, so now as uh, his lawyers, uh, me kuke kokarin yi a matsayin ku na lauyoyinsa? Za mu bi diddikin abin sai mun ga yadda abin ya kaya domin kuwa an kama shi ba tare da izini ba wanda kuma hakan ya saba doka. We now that it was uh, without warrant, we are for what their next line And uh, in law, they can keep him within 24 hours mm -hmm. or maximum 48 hours. Mm -hmm. after that, then we know what to do. Mm. Kun san inda yake? so finally, uh, do you know where he is now? Right now, like Bamu san inda yake ba, sannan kuma za mu bi mu ga yadda abin zai kaya. Amma dai za mu bi mu gano ina din yake nan da dai awa 24 zuwa 48. To mun gode barista Ahmed Raji in oh, haka yake barista Ahmed Raji sai kuma mu koma dai Nijar ɗin. mu dan yi kon gaba kon baya inda zamu ji cewa an kaddamar da wani littafi a jamhuriyar Nijar akan auren dole da kuma magana auren wuri. Ƙungiyar UNFPI ta tsara wani biki na ƙaddamar da wani littafi mai kumshi da fasahohi da dabarorin yaƙi da auren gaggawa zuwa na dole ga ƙananan 'yan mata a burin kare su da matsaloli na rashin lafiya ko na morewa rayuwa. Dans la région de Maradi, 43% des filles qui ont 20-24 ans ont été mariés avant l'âge de 15 ans. Malama Monique Karska kenan wakiliyar UNFPI a Nijar ke bayanin cewa kashi 43 na yawan 'yan mata daga shekaru 20 zuwa 24 aka yi ma aure ko kamun shekaru 15 kashi 44 cikin 100 na yawan 'yan mata 'yan shekaru 15 zuwa 19 duka sun samu ciki kashi kuma Niger ta hice a faɗin duniya wajen auratar da 'yan mata da wuri-wuri hakan ke haddasa matsaloli masu dama irin siyoyin fitsari ko kuma uwa da ɗanta su mutu yayin aifuwa Comme vous le savez, le Niger est le pays qui a le taux le plus élevé du mariage précoce au monde. A sassa daban da manajar maraɗi su dai 'yan mata 56 ne suka samu wannan horo a yayin wannan biki na kaddamar da wannan littafi na tuntuɓa 'yan matan a cikin horon da suka samu daga UNFPI lafiyar matasa. Sunana Ramata Abdul da da rumfa sai aka koya mana horo da cewa ga illar arman dole abin da yake kawo da kuma arman yarunta in yarinya ba ta isa ba malaman mu sun horar da mu cewa arman dole yana son yawa yarinya ta bi duniya ko ta kashe kanta ko kuma ta kashe mijin shi kuma arman yarunta yana son yoyon hitsari ko kuma yarinya ta mutu ko dan ya mutu ko su mutu baki daya ko kuma sai an hwasa ta a yaddo dan sunana wasila ali yar makarantar lafiya matasa dan isa na san incin kaina ban yarda da aure da wuri ban yarda da auren dole ba shekara ta goma sha bakwai so wani ke yi sai na kai sha tara ko ishirin ya ke yin yi aure don na san illolin da aure da wuri yake kawo wa ko auren dole. Daga cikin uwa 'yan matan su ma sun nuna alfano da jin daɗin wannan mataki da aka ɗauka. Da ban san kai na tunda wanda da ya jahili bai san komi ba amma duka ta waye ni. Na so in mata aure nan da shekara bi dai baya dai ba a yi aure ba ta kwatanta min ta ce aure da wuri matsala yake kawowa malaman makarantar su ta ce sai sun kai shekara sha takwas za a yi masa aure kuma mun yi hankuri da haka nan sai ta kai haka nan za a yi mata aure. aure karatun ta mun gode saboda ta samu karuwa ta yi ilimi sosai wanda suka yi sai eze in suka rasa yadda za su yi da takarda sai aka yi mata ta ta kuma ta yi daidai wallahi mun gode sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia yanzu bari mu je ga Kartau Jama'a assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku da wannan marice ta cikin shirin noma tushen arziki. To yau ma shirin yana da magaran ƙasar jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar muryar Amurka a yankin Tamar Abari da kuma sarauniyar noman da magaran Hajiya Aishatu Joel. A makon jiya kun ji yadda Hajiya Aishatu Joel ta yi ma Allah godiya ta kuma bayyana horin cikinta da yadda jama'a suka dubi kwazanta a gona suka yi mata sarauniyar noma a da magaram. To bari in koma gehe guda in bar tamar a bari da sarauniyar noma hajiya Aishatu Joel. Kamar hatsi ne kike noma ko kuwa kina har hada abubuwa da dama? Ni komi shuka ke a ciki. Da hatsi, dawa, wake, gujiya, duka dai hatta da riɗi ne sawa nake. Yalƙo riga, dukka abin da ya shafi harkar gona sawa nake. to kamar a noman da kike yi kamar kina sa wasu fusa'o'i na zamani ko kuwa a'a haka dai na gargajiyan ne kike tafiya da shi a'a na miƙe da na gargajiya kuma hadda na takin kaji da yake ina aikin kaji hallau kenan ina aiki da takin gargajiya in na ga abin ya riƙe mm. kamar wata na samu hori kaɗan haka to sai in haɗa haddin na zamani kina amfani da takin zamani eh da duka biyu ina yi ganin cewa yanzu zamani ne mai yawanci akwai fasa'o'i daban-daban da kuma kamar harkar taki na zamani da kuma wasu hanyoyi na ƙara inganta noma su ma nan duk kina aiki da su iyakar gwalgwado ina yi iyakar gwalgwado ina yi kenan ban ina yi duka amma iyakar gwalgwado ina yi to ko yaya dangantaka ki take da kamar 'yan gidan gona wajen kamar neman ko wani gargadi haka ko wasu shawarwari haka na yadda za ki kara inganta nomanki e to a yanzu dai da wuya in na ta rikice man ina zuwa in tambaye su tunda komi ai ƙarin ilimi ne e ƙarin ƙaruwa ne in na ga abin da wadda ban gane ba ina zuwa in tambaye su kuma su bani shawara eh. hajiya dai nomanta da take yi tana yin shi ne da fusa'o'i irin wannan dai na gargajiya na yi amfani da na gargajiya kuma ana samun amfani sosai kamar yaya noma na kamar sakamakon noman naki yake to ai ta gamu ta rabu wataran ana samun damana mai albarka wataran kuma ana samun damana kadaran kadahan ba a cewa duk kullum a samu a wata ran a faɗi wata ran a tashi a ana samu alhamdulillah ana samu to shi wannan amfani naki kamar kina kai shi kasuwa ne ki sayar kokuwa ake ni wannan wadda nake aikin da nake wannan gaba ɗaya na talaka ne nake ni ban taɓa aje kayan gona ba suka shekara kuma ina yi ina bada wani mai ƙaramin ƙarhi bai ya mace wani an mashi aihuwa bai ya rago wani an mashi mutuwa bai ya da zawati kenan harka ta duka ta taimako ce ta taimakon talakawa talakawa ban ce ba mai shi a'a talaka wadda bai da shi yau bai da shi gobe to na taimaka musu da mai shi mai shi ma Allah ya kama shi ya tabbai a ah, hajiya akwai kaza inda albashin ce iya eh, hajiya ba kana da shi kima amma ni aiki na na talaka ne rayuwa ta duka akan talakawa na bada ta to ita shi wannan aiki na noma da kike yi kamar yan gayya ne kike dauka wanda za su miki aiki a yan karkara ne yan karkara ne nake dauka kenan ba gayya ba ce eh to tunda kaman gayya ce amma da biyan su kake shi kuma dan kai yaran nan su rika zuwa yawon tabarada kenan yara na ƙauyen samari samari na sai in tsira su sai marka wani gyare-gyaren gona eh. Eh. bayan an ƙari bala to haka ne mm. Mm. ganin cewa kin ce za ki tafi turai kamar kina kuma yawan zuwa turai mijinki ma da yaranki a can kamar baki da wani kamar niyya ko kuma tunanin kamar ki samo wasu fasa'o'i ko wasu dabaru haka na zamani wanda za ki ƙara inganta noman naki ya ƙara zamowa na zamani? eh ai kasa kin sani ban na sa in yi magana in kasa da sata akwai ina da niyya abubuwa da yawa amma na san sai allah ya kama min nayi a gani a ƙasa tukwa kamar wannan aikin noma da na aka gani a kas to ina so ko ina da wasu abubuwan da zan yi ban na so in haɗi na san sai na aikata yan uwana mata ashe dai sana'ar noma ba sai maza ba saboda haka mu tashi mu harka mu ɗauki garma da hortanya mu kama daji mu ta noma To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma makon gobe da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Hajiya Aishatu Joel sarauniyar noman jihar da Magaram da Tamar Abari wadda ta tattauna mana da ita da mai haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da jamila kabiru fage muke gabatarwa. To an gaida Halima da Shirin Noma, yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke bar mana ta hanyar imel. za mu fara da sakon isa lawan girgir sakataren kungiyar zaɓi sonka da taimakon juna reshen jihar yobin najeriya kaji assalamu alaikum murya amurka yau take ranar masu ɗauke da cutar sida ko kanjamau ta duniya wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu da su ci gaba da ba da tallafi ga masu ɗauke da wannan cuta da kuma fadakarwa domin a kawar da wannan cuta a doron ƙasa kwata-kwata yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware a kowace shekara don tunawa da masu fama da cutar sida muna kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su taimakawa masu fama da wannan cuta ta sida ko ko kanjamau da magunguna domin dogaro da kansu sako daga ilyasu muhammadu tungan bako taron ɗumamar yanayi da shugabannin duniya suka yi a paris na ƙasar faransa allah ya sa taron tsintsiya ne ba taron shara ba ganin an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa har yanzu ba a kai ga cimma wata nasara ba sako daga sade sa'idu daura biyo ya kusa don allah ku bani dama mika kukanmu na karancin ruwan sha da ya addabe mu a ƙaramin hukumar macina ga gwamnan jihar yobe ibrahim gaidam wallahi gwamna muna cikin mawuyacin hali a kan matsalar karancin ruwan sha a garin macina don allah ka gaggauta kawo mana ɗauki sako daga amadu abacha macina yobe ita kuwa hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe cewa ta yi mu dai 'yan najeriya muna goyon bayan a hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen rubda ciki da dukiyan 'yan najeriya komai girmansa daga ƙarshe sai wata fito daga malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri suka ce muna mika sakon mu ga iyali da kuma 'yan uwan shaharan dan wasan kwaikwayon nan mai barkwanci na harshen hausa marigayi dan wanzan na sokoto ubangiji allah ya ji kansa da rahama ya karbi bakuncinsa ya yafe masa kurakuransa ya sa aljanna ce makomarsa da kuma sanya albarka ga abin da ya bari amin yanzu kuma sai mu je ga labarai amma wannan karan a takaice tsohon firaministan kasar burkina faso mike christian kabore shine ya lashe zaben shugaban kasa wanda hakan ya ba shi damar zama shugaban kasar da ke afirka ta yamma a karan farko cikin shekaru masu yawan gaske jami'an hukumar zaɓe sun faɗa a daren jiya litinin cewa kabore wanda yake a zamanin mulkin blaise compaore kafin su raba gari shi ne samu nasarar zaben shugaban ƙasar a karo na farko da kashi 53 cikin 100 Ƙungiyar yaƙi da cin hanci ta ƙasa da ƙasa Transparency International ta ƙiyasta kimanin mutane nahiyar Afirka miliyan 75 suka kasance cikin cin hanci da rashawa a shekarar da ta gabata a wani rahoto da yake cewa yawancin 'yan afirka sun yi imanin cin hanci da rashawa na kara ƙazancewa masu bincike sun tambayi mutane sama da dubu arba'in da uku da ke nahiyar ta afirka kan saninsu da kuma yadda suke ganin cin hanci da rashawa kashi da uku cikin ɗari na mutanen sun yi imanin cewa cin hanci da rashawa ya ƙaru da su cikin watanni goma sha biyu To madalla da takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin mu na la'asar sai kuma da daddaren Allah ya kai mu ciki har da wayar da za ku buga mu ɗauka a game da cin hanci da rashawa da kama-kaman da ake yi. Kafin mu sallama sakon ta'aziyya ga injiniya mai gero makera kwanta gora game da rasuwar Esther Rabi'atu Allah ya ji kanta ya kuma kyautata karshen mu. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da kuma injiniyan mu na yau Baba sai wanda ya bada umarni Daniel Brown. Usman Kabar ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam.